ya ba da example da shi dukkan da fatan kowa san cryptocurrency ko da bitcoin da ya ba da example da shi dukkanin su asali daga blockchain technology ne blockchain technology kuma yana daga cikin disruptive technologies ko abin da ake cewa emerging technologies emerging technologies kuma su ne asalin technology na fourth industrial revolution wanda ake cewa a ce industry 4.0 ko 4IR to wannan yana daga cikinsu so su so fourth industrial revolution technology da suka go usually su they are disruptive in nature disruptive in nature in the sense that za ka ga duk abin da ya zo a cikinsu yawanci yana jirkita abin da yake aka saba yi ne a duniya yana challenging status quo shine kaman blockchain technology kaman artificial intelligence kaman big data analytics kaman quantum computing kaman cloud computing kaman 5g kaman autonomous vehicle kaman augmented reality kaman virtual reality kaman biotechnology nanotechnology cyber security ah, abokan ah, <laughs> so waɗannan su ne asalin abubuwan da ake cewa fourth industrial revolution su nature su shine suna disrupting duniya canja abu yadda aka sara saba kuma ana ce musu imagine technologies ana ce musu imagine technologies ne saboda yanzu suke imagining ba su gama nuna ba yanzu suka tsuro tun da yanzu suka tsuro akwai kyakkyawan zaton za su ci gaba da caccanjawa saboda yanzu suna stages ne nasu na metamorphosis transformation ɗinsu yanzu yake faruwa kuma ita duniya daman abin da aka yi documentin banda wanda ba a yi ba wanda ba a yi ba da yawa yana da muhimmanci industrial revolution guda hudu ne akwai first one da aka yi shine wanda ya faru a Birtaniya largely a Liverpool da Manchester a waɗannan cities ɗin guda biyu first industrial revolution ya faru abin da aka yi documentin a tarihi amma gabanin nan akwai industrial revolution a andalus akwai a misira akwai kuma a baghdad amma ba a yi documentin wannan ba wanda aka yi documentin a wannan ne shi kuma ya faru ne wannan wajen 18th century second industrial revolution ya faru a britain belgium germany france sai ɗan daga baya kaɗan sai amerika ta shigo ciki shi kuma second industrial revolution ya faru ne akan abin da ya shafi kirkiro wutar lantarki shi first industrial revolution steam power ne steam energy second industrial revolution kuma is about electricity mass production na al'amura da kuma mechanization sai third industrial revolution shi kuma ya faru a kasashen da second industrial revolution ya faru amma kuma sai a ƙara australia da japan su sun shiga third industrial revolution ne shi kuma third industrial revolution shine which brought about globalization shine kaman information and communication technology the invention of ainihin modern computers invention of internet world wide waves da makamantansu wannan su ne asalin third industrial revolution so fourth industrial revolution is an extension of the third industrial revolution shine this is what brought about the fourth industrial revolution dukkaninsu suna cikin ict ne da kuma digital abubuwa shi cryptocurrency kana iya cewa digital currency ne wanda yake kamar alternative platform payment ne na transaction kuma ana yin sa ne using encryption algorithm akwai algorithm that is called encryption algorithm kuma usually ana aiki da distributed sister nature ne na blockchain technology ake yi so bitcoin is part of it shi bitcoin wanda shi ya fi zama popular bisa ga yadda tambayar ta ke nunawa akan bitcoin ne bitcoin kuma an kirkire shi ne a 2009 hakikanin wanda ya fara kirkiransa har yanzu ba a san waye ba a duniya amma ya kirkira da abin da ake cewa pseudonym wato suna ka ɓoye asalin sunanka sai ka aiki da wani suna wanda ba asalin sunanka ba ne sunan da ya saka shine satoshi nakamoto shine asalin sunan da ya sa wa kansa so daga 2009 zuwa yanzu wajen shekara goma sha biyar kenan za mu ce in 2024 wannan shine in summary ana aiki da shi wajen transaction kuma yanzu ana sai da shi in unit da makamantansu kuma alternative platform ne na payment da makamantansu fatawoyi akan halasci akwai su akan wanda suke ga haramun ne akwai su waɗanda suke yi kuma wannan na gaske matsalolin da ba a cika son mutum ɗaya ya zauna yi fatawa ba haka yanzu kawai ba fatawa zan baku ba zan kawo muku ne kawai waɗanda suka yi fatawoyin sai ku duba amma ni ba sai na yi ba insha Allah akwai grand mufti na egypt da na san shi ya ba da personal opinion nasa amma saboda muhimmancinsa ya kai a faɗe shi shi yana da fahimtar rashin halasci ya dogara da manyan dalilai guda biyu na farko ya ce akwai ƙarancin credibility a cikin cryptocurrency ko musamman blockchain technology musamman shi bitcoin da ake magana na biyu ya ce risk a ciki is very high hatsarin da ke cikinsa yana da yawan gaske a waɗannan dalilai biyu ya gina fatawa a kan haramci sannan muslim council na indonesia su ma sun bi bayansa da wannan fahimta don a da suke ga halasci daga cikinsu akwai kaman shari'a review Veru na bahrain su da suka yi zama a kai unanimously position din shine blockchain technology halal ne cryptocurrency halal ne bitcoin halal ne ina sai sauko muku daga sama ne zuwa ƙasa kaɗan kaɗan idan muka ɗauki fic council of north america akwai fatawarsu su ma da suka dafi akan halal ne sun yi fatawar taso wanda na san ta fi zama ma more comprehensive kan sauran in zan tuna on 2nd september 2019 suka yi zama suka fitar da consensus wato ijima'i nasu a wurin cewa sun duba blockchain technology cryptocurrency particularly bitcoin a kai suka ma emphasizing bitcoin halal ne a fatawar nasu in zan tuna wanda suka yi sainin fatawar lokacin on their behalf on 2nd september 2019 akwai dr abdulbari marshall da kuma dr yasir kadi su biyu suka yi sainin fatawa a lokacin na san na karanta da suka yi isdarinta musamman da suka yi ba sun ɗauki kawai mahangar addini ba ne sun taro masana technology da makamantansu da masana finance da kuma waɗanda suke experts a shari'a so irin waɗannan fatawa da aka tara ɓangarorin masana da dama ta fi yin adalci a kan ra'ayin mutum ɗaya su sun tafi akan halal ne reason ɗinsu na halattarwa sun ɗauki ƙa'ida ɗaya da take muhimmiya a wurin malaman usul shine al'asul fil ashiya al'ibaha shine asali cikin komai a mu'amala sun ce bitcoin mu'amala ne ishu na kuɗi mu'amala ne ai akwai lokacin da zinare da azurfa aka sani akwai time da ake trade by barter a rika exchanging kawai kaya ne da kaya su da shi kudi abu ne na mu'amala yanzu kasar mu ne ta zauna ta yi tarayya shugabanni suka ce ga wani abu da za a yi takarda a buga hoton wani a rubuta kaza shine kudi in yau central bank ta zauna ta samu amincewa sai ta fitar da sabon kudi kwaya daya naira dubu biyar sai aka yi approving ya zama kudi ko bai zama ba baka da bukatan aya ko hadisi gabanin ka yadda da wannan kuɗi ne yanzu in aran ma ya baka dubu ɗaya sai ka ce ina aya ko hadisi ta ce kaban wannan kaban takarda a matsayin kaza ko kuma ina aya da ta ce wannan naira ne kaga ai baka bukatan aya saboda me saboda kuɗi mu'amala ne shi a mu'amala baka bukatan nassi sai dai a ce a wajen yin sa ka kiyaye kar ka saba wa nassi so da suka ce babin mu'amala ne kuɗi kuma al'asul fil ashiya halal asali al'amura halal ne wanda ke halattarwa bai bukatar nassi me kora halarci shi ake buƙatar ya kawo nassi saboda al'asulu asalin tushen shi ne halal saboda ko ayar bakara ta 29 ta ce huwa alladhi halaka lakum ma fil ardi jami'an wannan ya shiga ciki duk ya shiga cikin jami'an sai suka ce wannan babin mu'amala ne asalin sa halal ne sai suka dauki wasu ka'idodi kamar haka na farko cewa babu credibility dalilin me dalilin cewa akwai kasashe da ba su halattar ba sai suka ce to ai a yanzu akwai kasashe kuɗi ma na ƙasa akwai kasashen da ba sa yarda da shi yanzu idan ka tafi da dalar amerika duk darajar ta nan da take ta tashi in ka tafi north korea da ita sai a ki karbanta kaga wannan muke nuna ba ita kenan ta zama tana da credibility a inda ake karba ba ta da credibility a inda ba a karba amma bai nuna cewa ta zama haramun don ishu na credibility doka ne kuma blockchain technology ina tuna ai muna office na yi policy a kai wanda a 2023 federal executive council na nigeria sun yi approving national blockchain policy for nigeria kuma ni na gabatar da shi akai don haka a Najeriya blockchain da dukkan branches nasa doka ta halatta abinda kawai policy ya ce regulatory agencies su yi developing regulatory instrument da za su tabbatar da an yi regulating wannan an sanya ka'idodin yadda za a aiki da shi mafhum ta yi haka issue na credibility is subjective ba objective abu bane saboda duk wani abun da aka yarda da shi a wani wuri wani wuri sai ake yarda da shi na biyu level of high risk da aka faɗa cewa is risky wannan yana iya faruwa ko da kuɗin mu a yanzu kana da misali yanzu mai iya yiwa kana da naira miliyan ɗaya da rabi mai iya yiwa shekara ɗaya da ya wuce in za ka canja ta a dala shekara ɗaya da ya wuce mai iya yiwa a dala wannan naira miliyan ɗaya da rabi ka samu nawa na'am in ka ɗauke ta misali a naira ma ɗari hudu da hamsin canjin zai baka nawa kaga zai baka sama da dala dubu uku zai baka sama da dala dubu uku naira miliyan ɗaya da rabi amma a yanzu sai ya zama me zai baka dala dubu ɗaya ne kun bance mamancin kaga high level of risk ai akwai shi a naira ma amma wannan bai mai da naira ta zama me ba ta zama ba haramun ba bai mai da ita ba saboda duk wani kuɗi a duniya iya da wannan vulnerability din sai dai kawai in Allah ya taimaki kasashe irin na su Saudi Arabia da za ga shekaru da dama haka abun yake saboda mai saboda yadda Allah ya taimake suke iya defending karansan su ga foreign reserve mai karfi ga kuma cash inflow da ke shigowa kasar da yawa sannan ga kuma foreign exchange da suke samu ga kuma export da suke da shi ta wasu bangarori ko masu zuwa hajji da umura kadai su sai abu sauto da shi ya ishe su wannan su waɗannan misalai ne kaga wannan high risk bai nuna keɓantuwa da kawai wai blockchain ne ko da bitcoin ne yana iya shiga wurare da dama cewa akwai uncertainties uncertainties yana iya shiga cikin komai saboda akwai inflation yana iya zuwa ai mun ga economic meltdown abin da ya zo ya faru mun ga recession da aka shiga a ƙasar nan a wajen 2017 da abubuwan da ya wanzar so uncertainties yana shiga cikin komai da komai Sudaka, daka in ka ɗauka waɗanda suka haramtar ba za ka ga wani hujja ƙarara na shari'a da ta ce haramun ba ne sai dai su duba wasu al'amura da suna cikin abin da a yanzu muke ganin cewa su menene su halal ne kuma bai sa mun haramtar da su ba ala ayi halin fatawar fiqh council for north america sun tafi akan cewa na farko riba na shiga cikin bitcoin kamar yadda yake shiga cikin sauran kuɗi na biyu a transaction da ake yi da shi sharuɗan da ke shiga cikin sauran transaction a kiyaye na uku wanda suke haramtarwa sun ce ai akwai eh, abin da ake cewa anonymity na wanda kake transaction lokaci baka ma san akwai anonymity to wanda suka yi blockchain shine ko bitcoin shine manufar ya zama identity is hidden na mun shine manufar kuma sun ce is distributed babu wani centralized abu so hikimar yi dama shine ya zama distributed kada ya zama wata ƙasa da yana da total control a kansa a duniya Shi ne daman manufar yi din <laughs> so kula ga wannan suka ce riba na shiga cikinsa dole a kiyaye ka'idodi sannan suka ce akwai zakka a kai ina ga yayi magana akan tambaya akan zakka so haka suka ce akwai zakka akan bitcoin ga duk wanda yake kasuwancin amma sai suka ce kuma ayi kaffa kaffa dukkan technology a matakinsa na farko yana da jarrabawa da yawa ba wai dan haramun ba sai dai kada mutum ya yi garajen dukan dukiyarsa ya tura ciki gaba daya da wannan hatsari da jarrabawa in ta zo za ta iya cutar da shi sai mutum ya bi abu kaffa kaffa idan yana da interest so da haka ga hujjojin masu halasci ga hujjojin masu me wanne yau ka gamsu da shi to ba ni na faɗa ba ni dai isa baki na aleku wallahu ta'ala jarirai ba currency eh, ana har jarirai ma yanzu naga sun fara mining an ɗora kafa yaro yana ta daddannawa an fara mining to da ji yanzu fa gana nan da profesa yake hankalin matasa yana kan mining profesa baka taɓo wa matasa inda suke so ba a yanzu mining ake yanzu crypto ah, menene currency ake da ɗayan wanne ne sunansa ga dubu biyu wani matashi zai ce ma ai malam kaɗan ka taɓa kamfanin nukan nan na cryptocurrency ɗin nan sun fi dubu biyu ice yanzu malam hankalin matasa ya koma nan nan gaba duk sai an rufe jami'o'i duk sai an rufe majalisosi, duk sai an rufe kasuwanni in dai har matasa ta fara fashe musu to za a sha mamaki ni kaina ko wanda ya ce malam in ta fashe jirgin sama zan sai maka wannan jami'a da wannan yake cewa ba mu da jami'a yace zan maka jami'a ashirin a Najeriya ka bari kai da kai addu'a malam ta fashi na tashi ne ta addu'a Allah ka sa ta fashi Allah ka sa ta fashi yace ɗaliban nan naka duk na gaban kaɗin na ma zuwa makaranta kowa na ɗauki nauyin sa shekara goma na ce Allah ka sa ta fashi da aka yanzu matashi in ba hanyar fashewa kai masa magana ba babu magana akwai wanda ya haɗa waya kusan goma yana yi da hannuwa yana yi da ƙafa Eh, yana yi da hannuwa yana yin da kafa so ake akai wannan point din point din ta fashe ta koma kuɗi kuɗin su bunƙasa a samu biliyoyin dala ana kwance a ɗaki ana danna waya don haka yanzu ka ce mutum ya tafi gona ka ce mutum ya tafi rana ya tafi kasuwa mining kawai ake yanzu eh wannan abin yanzu ya riga ɗauki hankalin matasa in ma mun yi magana su ce malam ba ku gane ba ne ai malam ba ka fahimta ba ne ka daina magana akan abin da baka gane ba malam wannan abin ba za ka gane ba ba za ka fahimta ba malam eh a ƙara bincike malam ce to Allah na daina magana to insha Allah yanzu addu'a zan yi Allah ya sa ta fashe tunda kuma alƙawura na daina magana yanzu Allah ya sa ta fashe. ba wani bayani da zaka wa matasa yanzu da ya wuce yanzu kai musu magana akan mine yasa da na zo na ga duk wasu kansu a ƙasa na nace anya waɗannan muna nan muna lacca su suna can suna tattara point da za a samu kuɗi wadda haka yanzu masu mana girki ma yanzu za mu shi ganga inda mani din nan ta fashi nan gaba girki ma dai ka tashi kai da kanka to jami'a ma sai a buɗe ɓangaren mani ɗin a karama kalla profesa kai baka ta dannawa domin za ka jira ɗalibai sun wuce ka <laughs> kuma kwanan an ce ta ɗan fashe ɗin wasu sun samu dubu ɗari biyu dubu ɗari uku dubu ɗari biyar an ce wannan ɗan somin taɓu ne akwai wanda ya ce min shi nasa zai kai kusan dala dubu ɗari kusan ko shida abinda muka buga ya fi wajen miliyan kusan ɗari nawa shi abin zai samu kenan don haka wannan ba wani wa'azi da karantawa da zaka masa cewa ya taho jami'a ya zo ya digiri shekara hudu ana bin ana masa lissafi wannan magana yanzu ta kusan karewa wannan abu yanzu shine yanzu latest abin da ake magana a kansa a duniya kan magantalan arziki shine yanzu duk duniya ta koma kan wannan in ka shiga intanet ka shiga jaridu ka shiga bangarorin matasa hankalinsu duka ya koma kan wannan abin to da ya kamata a ce jami'o'i su tsaya maimakon mu tsaya muna ta cewa ba su daidai ba ko sun bata lokaci na ji wani matashi yana ba da amsa ya ce ai ba abin da ba hatsari jirgin sama ai yana faɗowa mota tana hatsari jirgi yana nutsewa a jami'a ana faɗuwa mu ma mun fara ne da kaɗan kaɗan wata rana jami'a gaba ɗaya za mu gina muku malam nace Allah ya sa to saboda haka wannan inganta hanyoyin da kuma tattaunawa masana su shiga cikin wannan dabarun domin buɗewa matasa hanyoyi yadda za a zo ba a yi asara ba kuma a samu abin da ake bukata tun da yanzu komai kai magana sai a ce kuɗi kuɗi ko karatun jami'an ma sai a ce wani fanni ne aka fi samun kuɗi wanne ne aka fi samun kuɗi wanne ne ake yin kuɗi ina za a samu kuɗi ya za a tara kuɗi ya za a yi da kuɗi to wannan harkar kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ɗin ta riga ta mamaye zukatan mutane yasa za mu ga addinin musulunci ya fito da wasu hanyoyi guda bakwai da jama'ar da suke da kuɗi za su taimaka marasa kuɗi domin a rage raɗaɗin talauci abu na farko shine zakka kun ga zakka wallahi da za a fitar da zakka yadda Allah ya ce za a rage kaso Jeffrey Bezos ya ce ga wanda suke kaman yanzu 'yan kasuwa ko wanda suke da aiki da technology Jeffrey Bezos ya ce in kana son nasara shine mai Amazon ya zama richest mutum a duniya ya fara amazon a rawun 1993-94 ne a garejin gidansu ya dan bude ya fara yi da second hand computer ya fara yi dan gareji ne ya bude yake yi na gida 93-94 sanda ya kai 2003 bai taba cin ribar ko da dala ɗaya ba sai bayan shekara goma yana hidima ya fara cin riba kaga in mutanenmu ne a yau matasanmu da yawa sai su watsar matasa da yawa ba su da juriya na neman halal daga ya fara yana so ta ke kuɗi ba haka abu yake ba sai an yi haƙuri an yi juriya an shiga gwagwarmaya a hankali Allah ta'ala zai kawo yadda za a yi kudin. Jeffrey Bezos ya ce in kana son nasara a business ya ce ka kiyaye ababe guda uku na farko customer centricity shine ka maida wato customer centricity ya zama dukkan damuwarka da tunaninka shine yaya za a yi ka gamsar da kwastoman ka ya san abin da kake masan nan shi yake bukata shine customer centricity wato ka da kwastoman ka ya zama sarki a wurinka ka girmama shi duk abin da kwastoma yake in bai saba wa ka'ida ba ka yi shi kar ka bar kwastoma ya gane me yake bukata har ya ma complain kai ka rika improving product ɗinka gabanin shi ya gane yana bukata ka bashi shi product ɗin da ya. da sai ya samu ya gane ashe fa ina bukatan kaza ban san ina bukata ba sai bayan ka bani shi in ka kula wannan shi ya mai da kamfanin apple da samsung suka yi nasara shi kuma ya kashe kamfanoni na baya akwai karancin customer centricity yanzu shekara goma sha biyar ashirin wane wayoyi ne a hannayenmu nokia yau ina nokia take ina sony ericsson yake yau shekara ashirin wa yake maganan apple wa yake maganan samsung amma yanzu tun daga shekara goma zuwa yanzu ake magana su kadai ake yi saboda customer centricity sun rike abin da a harka ta sana'a ake kiransa exploration shine kullum ku rika kirkiran ci gaba kar ku bar customer har ya gudu saboda ba ku da wani abu gabanin ya tuna me yake so ku kirkiro abin da yake so ku bashi sai kun bashi tukunne ya tuna cewa yana bukatan abu ka shiga irin apple store ka shiga irin samsung store ka ga abubuwa kai ta downloadin har ka gaji me yasa ba su barin ka wai sai kana bukata ka yi complain a maka a'a shi yasa za ka duk shekara za ce za a sake new product sai ka ga an da mutane a'a iphone kaza a'a apple kaza a'a iphone kaza har ba ka koma pro max to nan gaba ka kiya za ga koma pro pro max saboda me wai za a baka abun ne tun baka ce kana bukata ba wannan shine exploration abun da ya kashe kuma irin su ah, nokia shine exploitation kuka yi nasara sai kuka ga kun yi dominatin kasuwa a duniya sai aka koma ana bacci gabanin su farka a bacci wasu wuce su me dalili ba su yi tunanin kar mu yi bacci ba mu ci gaba da ba wa kusa abun da suke bukata tun ma ba san suna bukatan ba na farko ya ce customer centricity na biyu ya ce mai long term thinking kar a rika tunanin gobe ko jibi a rika tunanin next year next decade next century Shi ne long term thinking kar tunanin ka kai takaita wai magani sha yanzu magani yanzu a zurfin tunani da kuma tunani nesa shi yasa critical thinking complex problem solving are very important a duk abin da kake shugabanci ne kasuwanci ne sana'a ne startup kake da shi a matsayin entrepreneur kake ko me kake long term thinking is critical sai na uku passion for invention ka zama you are very passionate akan kirkiran sabbin abubuwa kirkirawa mutane abu ba sai suna bukata ba wataran za su bukata da wannan su ne in summary kuma in ka fara harka ta kasuwa ne ta sana'a ne ka fara kai entrepreneur ne za a fara da asara za ka fara da yin asara wata ran ka yi ba a yi nasara ba shekara kaza ba a yi ba ka jure shi yasa duk inda ake karantar da mutane sana'a ko kasuwanci ko fara yin kamfani sai an koya musu haƙuri akan asara a ƙa'ida abin da nake ba wa mutane na concept in ina training entrepreneurs shine cewa failure ba opposite ne na success ba failure foundation ne na success kar ka taba daukan wai dan kayi failing a abu sau ɗaya wai opposite ne na nasara a'a foundation ne shi ne asalin foundation nan nan gaban Allah yadda za ka yi nasara yanzu in ka ɗauki silicon valley a america shi ne kusan the best technology city a duniya irin su shenzhen na china irin su bangalore na india suna biyowa bayansa ne in ka duba gdp per capita per head na silicon valley is mind boggling amma abun sha'awa in suna karantar da mutane yadda ake sana'a kasuwanci kirkiran technology abinda suke fara koya musu shine abinda ake cewa wai embracing failure ya zama kana gamsuwa da felin sau ɗaya biyu ka jajirce wata ran za ka yi nasara kada wai daga ka fara mu ka fa ba yi nasara ba na biyu ba ka zai ka ce ka daina a'a ka ci gaba da yi shi yasa suke organizing wani annual conference sunansa felcon wato failure conference sai a ce felcon f-a-i-l-c-o-n.com felcon.com wato yi ana karantar da mutane su rika embracing failure saboda duk abin da kake sai ka amince wata ran za a yi nasara wata ran za a yi a kanka ka shirya wannan in ka shirya hankalinka a kwance yake tunda ai kaga an yi tsere da fiyayyen halitta da na Aisha ta tsere masa to inda za a tsere wa manzon Allah wata rana kai ma sai kai hakuri dan adam kake sai ka dauki rayuwa da sauki so haka kasuwa take wata ran zai wuce gaban ka wata ran jarba ajin ko wani ya ce gaban ka wata ran ka wuce gaban gare shi kada in cinye muku lokacin mu ci gaba kawai ko fattaqullaha la'allakum tashkuruna ku yi takawa zuwa ga Allah da Allah ya taimake ku wa antum azilla kuna makaskanta a bangaren adadi ne da kuma kayan yaki ba ku da shi azilla din nan asalin mufradinsa shine zalilun zalilun sai aka mai da shi azilla a matsayin wani jam'i jam'u taksir la'allakum tashkuruna taqwa za ta kai ku zuwa ga godewa Allah na'am wani kafa ne na talabijin wanda a tarihi an yi shi ne shekara ta 2005 2005 zai zama iya da kaman shekara goma sha tara kenan da yinsa waɗanda suka yi mutane uku ne akwai steve akwai chad akwai jawad karim su uku ne asali ma'aikata ne na wani kamfanin payment system online payment system mai suna paypal to asali ma'aikatan paypal ne sai suka bar aiki da paypal sai suka haɗa kansu su uku sai suka samar da youtube bayan sun yi youtube kamar da shekara ɗaya haka sai google suka te youtube ɗin a hannunsu so sai google suka sai youtube ɗin a lokacin da suka saya kudin kaman around 1.6 billion usd sun saye shi dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida suka saya a hannun waɗannan dukkaninsu su uku matasa ne shi kuma google parent company na google kuma shine alphabet so don haka ya zama youtube na google ne google kuma na me na alphabet ne asalin kamfanin yana california a america na taba zuwa hatta kamfani din so bayan sun saya sai zama su google din sun ƙara kaman developing shi youtube din bangaren da za su kawo wasu abubuwa na ci gaba kaman akwai content development da ake yanzu a ciki akwai integration na advance na advertisement da ake a cikinsa sannan kuma akwai media reportage da mutum yake iya yi so sai zama akwai ababe da dama da suka ƙara. su sun siye shi a lokacin wajen 1.6 amma revenue da suka yi generating last year ban san ko na this year an fitar da first quarter ba amma december 2023 revenue generation kadai da suka yi a cikin youtube kadai shi kamfanin ya kai 29.2 billion usd dala biliyan dala biliyan 29 da miliyan 200 dala biliyan 29 ta ina suke samun kuɗin mafiya yawa ta wannan advertisement din ne da kuma content development wanda akan wani ake tambaya shine asalin abin da ke kawo monetization din? So kuma sai zama monetization na social media a yanzu ya watsu da yawa wanda yake da dan followership kaɗan ma yana iya yi masu followership da yawa suna iya yi yanzu musamman waɗanda suke irin celebrities ɗin nan musamman irin 'yan kwallo. za a ga suna samun kuɗi da yawa a monetization na social media fiye da albashi da allowances da ake basu a harkar biliyan USD. posting ɗaya Messi ya yi, aka ba shi kuɗin da ya kai 4.9 miliyan USD. Kana iya cewa a posting ɗayan nan ya samu kuɗin da ya kai naira biliyan bakwai. averagely cristiano ronaldo da yake annasar a yanzu a saudiya ko a duk postin da yana karban averagely a instagram 3.2 million usd dala miliyan uku da biyu kana iya kiyasta ka ce kusan duk postin ɗaya da ya instagram ana biyansa naira biliyan shida ko abin da ya kama da haka to sai zama kuɗin san zai uku ko hudu kawai postin kwaya daya kawai ai postin kuma abin mamaki a social media yanzu youtube din wanda suke youtube sun fi wanda suke instagram in ban da facebook babu wani social media da ya kai youtube mutane facebook ne yake da followers ko users subscribers kamar biliyan uku da 'yan kai bayan nan sai shi youtube iya da biliyan biyu da miliyan ɗari hudu Shi ne na biyu so kaga daga facebook sai me sai youtube din ma a mafiya yawa twitter gaba ɗaya har yanzu wanda suke aiki da twitter ba su kai miliyan 500 ba a duniya around 450 million people ne gaba ɗaya twitter so kaga in ka ɗauki 2.4 biliyan na da hudu da kusan mutum biliyan ɗaya sannan a dukkan minti ɗaya a youtube ana sanya bidiyo kaman video na kaman awa 500 sannan yanzu a youtube as a december 2023 ba zan tuna sabin alkaluma ba akwai akalla video a youtube kaman 14 billion videos wanda kaga ya haura population na duniya da biliyan shida wannan as a december 2023 kenan wannan yake bayyana mana wuri ne to sai zama yanzu advertisement kamar tallata abu ya bar yawanci jarida da talabijin in ka ɗauki jarida gaba ɗaya a najeriya an buga da yawa a buga kofi dubu hamsin sannan maybe handil ɗin jaridar in ma akwai advertisement ɗin sai ga handil ɗin miliyan ɗaya biyu uku hudu in yayi yawa wasu ma da yawa ba su kai haka ba to sai zama yanzu an fi patronizing advertisement a waɗannan social media platforms a duniya